Jama'a masu sauraron mu mu da warhaka, mu kuma da sake saduwa da ku a wannan hili na muhawara ta Sido Kalangu. Kuna sauraron shirye-shiryen Sido Kalangu akan radiyoyi abokan hulɗa guda hamsin da biyu ke cikin yankuna guda takwas na jamhuriyar Nijar. Jigon muhawarar mu ta yau zai mai da hankali ne bisa kyakkyawan jagoranci na kananan hukumi, babban ginshikin ci gaban kananan hukumi. misali na kwamin ta mai jihar mai kamar jihohi na jamhuriyar nijar suna da dama da sukuni guda wadda kundin jagorancin yankuna jihohi da kananan hukumi ya ba su ta hanyar ayar doka mai lamba 2002 ta ranar 11 ga watan yuli ta 2002 wadda ta fayyace gudanar da jagorancin yankuna jihohi da kananan hukumomi a cikin wannan gurin ne zababbun wakilan al'umma suka raja a bisa abubuwa wa'anda amfanin mazamna komin yi wai ita wannan komin ta mai ya take wa'annan hanyoyi ne na shigowar kuɗaɗe na wannan komin ta mai biyar rataya a wuyan mazauna komin in mai sannan mi suke jira daga wa'anda aka damƙa ma alhakin jagorancin komin in tamboyi da dama da za mu yi ƙoƙarin amsa muku a cikin wannan muhawara ta sido kalangu muna tare da alhaji mu'azu dan makka magajin garin mai malam musa illo shugaban ƙungiyar farafulla malam rabi bukari mai kula da kuɗaɗen komin mai gabatarwa malam isuf shebu kamar yadda na faɗi a wannan muhawara jigon tattaunawa shine kyakkyawan jagoranci na ƙananan hukumomi misali na kwamin ta mai tun da aka girka ku a matsayin ku na zababbin wakilai yaya kuke tafiyar da aikin ku mai malam isu muna godiya ga radio annudi kuma da radio kalangu da ta ba mu dama ko kuma ba da bayani abinda muke ciki yanzu kwamin urban ta mai wadda ke cikin department din mai kwamin urban ta mai da bawa zanu hara muku ita ce eh, tana da kilometer 627 kuma tana da iyaka da kumin din eh, kanan bakashi da kumin ison da gabas eh, daga yamma tana da iyaka da kumin a tantane da kumin din sharkin hausa daga gusum tana da iyaka da kumin din eh, sharkin hausa da takanan bakashi sannan daga arewa tana da iyaka da kumin din caki eh, kumin din mai tun da allah azza mu dai ga kama ga nan wurin yana san a san ita da ma kumin dan ta matso talaka ne da ikon barki to kuma shine agbari cikin doka wannan kundi na wanda ake cewa da kulta territorial ya gaye shi mhm. eh, ko ba kwaddo ba haka ne ya kamata a yi shi a yi ka kama kaka ya zamanto ma'ikwanta wanda mutane suka zaɓa kuma wanda Allah ya ba su kai to ya zamanto suna tare da al'ummar nan suna ba su labari suna cuɗuwa suna eh, suna gamuwa dan kumin ɗin ta ci gaba ko da Allah kama ga wurin sai da muka yi ranyo da masu garira duka na k'a kama masu garira sai da muka yi ranyo don constitution ta kwansai don kwansai kan duka a gaya musu abin da mu muka isi bakin abin da inda za mu tashi aka ba kowa labari ya ji sannan muka kira masu garira da sarki su ma aka ba su labarin duka wannan labarin su san inda ake ina za mu tashi sannan muka kiro masu wani delegatar masu kula da haka harkokin na ruwa su ma muka ba su bayani ga inda suke tunan kenan mun yi abin da doka ta ce mai cina ce musu an yi ita da an duka an gamu ko inda ake to sannan da za mu ta wajen eh, birji za mu lissafin wannan birji wanda ake cewa na komin to ka hami shi sai da muka je kasan mai akwai fadal ta bar mata wani gado na wannan CLD CLD to shi ne muka je kowane CLD kuma an kwar muka tara masu garara muka gaya musu muka ce musu ga abin da muke so mai abin da shekarar da aka tashi hmm. to wajen za zan dan mace abu kaɗan wajen garuruwa yanku akwai gari 61 ke da kwai yanzu cikin kwamin urban ta mai mm. to zan dawa gare ka malam musa illo shugaba na kungiyar farar fula ta mai kai a ganin ku wanda kuke sa ido ga tahiyar kananan hukumi kaka kuke ga tahiyar wannan ta kwamin urban ta mai eh alhamdulillah eh malam isu godiya ce muke gaskiya ga <clears throat> wannan radio kalangu da kullun yake ba mu dama muna gayan ra'ayoyi dangance da tahiya ta kananan hukumomi saboda shi magana ta harkar yanki yanki shi kamar zamane yake bisa ginshiki guda biyar kenan ginshiƙi na farko shine gwamnati sai aka yi ginshiƙi na biyu shine kananan hukumomi kenan komin aka yi ginshiƙi na uku shine ake ce mai ɗan ƙasa kenan sitoyan aka yi ginshiƙi na hudu wanda aka ce ma kungiyoyin hura hula sai aka yi ginshiƙi na biyar wanda ake ce ma <clears throat> sarakin gargajiya to kaga kowa da aikin shi da gudunmu shi yasa kake ganin duk da ake ana kiro kungiyoyin hura hula dangance da tahiya wanda ya shahi karamu bariki kenan su ma mutane ne wanda suke ka tasu gudunmuwa dangace da tahiya wannan ta ƙananan tahiyar bariki to alhamdulillah malam isu nan karamar bariki dai ta abin nan ta mai eh, bakin gwalgwado dai mu da ma aikin da muke na sa ido ne sa ido dangance da bin doka shi kuma da an ce an bi doka ana bi ka'idodi kenan kuma ana bi ka'ida dama aiki kyau yake gwamnati da yake shin ka'ida in an bi ta ko shari'a ce ake in ka bi ka'ida ai ka gani ka haita ka bi ko to alhamdulillah bakin gwalgwado nan wurin da ya gaskiya wannan kumin urban ta mai tana abubuwan da ya dace dangance da doka saboda ita ta meri dama ka san an yi abin ga ka'idodi kamar ka'idodi shine kundin tsarin mulki nas na ƙananan hukumomi wanda suke ta da shi to shine daga ciki ya ba da wani sharhi na guda biyu watan sha biyar da ba da labari da guda tamanin wanda ake zaman taro to kenan kaga in karamin majalisa tana nata zaman taro na ka'ida na watan na uku uku kuma ba na watan na uku uku kuma tana tara jama'a tana ba su labari dangance da kuɗaɗen da kuka ba ga abin da muka yi da su ga abin da muka yi da su mun kashe kuɗi nan wurin mun kashe kuɗi nan mun kashe kuɗi nan mun yi wani abu aiki na a zo a gani to in karamin <clears throat> bariki tana haka nan mala isu ta biya eh kenan kaga shine jagoranci wanda ake sa kowa ciki mm. jagoranci me jagoranci ai ta ce da al'umma ko to in aka ce jagoranci na gari kenan ta yi mai haske wanda ake sa kowa ciki ana ba da labari an sa kowa ciki ana ba da labari kenan jagoranci za a kiyo haske to bari da wajen bari da wajen Mr. Lemar Mr. Lemar a ganin ku kamar shi konsaye wani aiki ne rataye a wuyan shi a matsayin shi na zababben al'umma D'accord, na so tambayar na a ce kama yan civil in To ina da fagari. To shi konsaye mm. dabar ya san da zaben shi al'umma ta zabe shi. Kenan ta kawo shi kuma mm. kenan aikin shi na farin shine ka a session ya zama to yana labarin duka zone din da aka dauke shi hada da ya communal ne mai ai duka suna da zone eh, ba da mai tun da inda ake da CLD CLD nan to abin da yayi eh, abin da aka ya dauko in za a session to shine ke kawo ya ga ya ga matsalolin wajen su da abubuwan da kamata da abin da za a yi da abin da duka aikin na wajen su me kuma ya an kare session kuma shi ma ya koma mhm. wannan wajen nasu kuma ya ba su labarin abin da aka tsaida to don shine kamar eh, kamar shi da ke zirga zirga tsakanin zon din shi da komin ya zama to yana labarin abin da aka abin ake komin ya kai mai mutanen shi zaɓen wanda suka zaɓe shi mai kuma abin da koke koken su kuma ya ɗauko ka kuma mm, wakilin al'umma wakilin al'umma to hakan gani eh, eh, aikin kwanse yake eh da shi ne zan dawo wajen horar hula in ji ku ga ganin ku wani nauyi ne ya rataye a bisa wuyan kwanse kuma suna cika aikin nasu kamar yadda ya kamata to gaskiya wannan maudu'i da kabbado isu ba karami bane mai hwaɗi ne kwarai yanzu kaga mai ya dan tabo kaɗan bisa kan tahiya kwansayi ka watan duka tahiya ta kwansayi ƙa'idodi ne dokoki ne suke na wa'anda suke shimfiɗe wanda ya kamata a ce ka san in kai wanga abin shi ne daidai in kai wanga abin ba daidai bane ba amma babban magana wadda ya kamata a yi kowa ko ko da ke ta al'umma ce ko kwansayi ka iri biyu ne akwai wanda al'umma suke zaɓe wanda suke hitowa daga ƙungiyoyi na siyasa akwai kuma wanda gwamnati yake ba kujeru kamar kujerunsa na dindindini kamar wakilin sarki kamar gwamnati ne keɓe musu wannan kujerun suke zawa aikin su guda ne kuma nuri ya bambanta guda saboda akwai nuri inda ake mawara har aje ayi zaɓe to kaga idan aka ce ayi zaɓe wannan su wasu ba shiga cikin wannan zaben da ake to shi dama babban aikin kwansayi da lokacin da kake cikin siyasa aita kake raba ake niki da yanki kaza niki da yanki kaza niki da yanki kaza ko to kaga tun daga nan doka ce ta ƙasa ta ce maka kana abin da ake ce maka da electoral to tun daga shi ne ake zaɓo ka ka taho to in aka zaɓo ka ka taho an tantance ka kenan jam'iyyar siyasa ka ta bada ka ta ce kai aka sa kwansayi to in aka sa ka kwansayi ka zo ka shiga doka kenan babban muhimmanci na kwansayi yankin nan wanda ya zaɓo ka ka ɗauko kukan shi saboda ƙaramin barikin majalisa ce ita kuma majalisa ka babban majalisa da butoci wuri ne na tattauna maganganu a zo a kawo labaru na cigaban karkara wani hawaye ne ake son a shahe musu wani cigaba ne ake son a yi wani kurakure ne ake son jama'an nan sabari to kaga wannan nauyi ne shi ne ya rataye bisa kan kwanse ka ɗauko labarin karkararka ka kawo shi wurin karamin majalisa bakin gwargwado abin da kuka tsara na cigaban aiki na cigaban karkara ya kasance wannan al'umma da suka ɗauko ka an shaye musu hawayensu na biyu wanda ya baka amana in al'ummar nan ta ɗauko bayanin da ka zo da shi in ya samu shiga kwaɗa musu in bai samu shiga ba je ka gaya musu. To madalla to bari da wajen kamar ka zance musamman na zaman majalisa abin da ake ce masa shiyon da ta ka'ida da kuma ta musamman. Misali mar kamar na abin da ya shahi ta tahiyar komin in irban ta mai wannan duk ka'idodin kuna bin su kamar yadda ya kamata domin ita zaman majalisa shine ke fayyace komi na ta tahiyar komin. In ka komin ba ta session to ai ai manna. Kenan session wannan doka ta kwadda ta yi. session hudu ordinary kuma na cewa session ordinary ita wani hudu ce kuma sannan session extraordinary ana yin da ke da biyu ma amma biyu dai biyu da daga biyu dai abin da ɗaya ko biyu ko ko ko gaba ita session ba extraordinary ba ta da abin nan to wannan dole ne mu mu mai to har ma muna akwai mu muna yin abin da ma kumin duya ba si shine wannan wanda ake cewa session de redevability kenan duk wata shida doka cewa ta yi a tare kowa da kowa al'umma kenan wakilan al'umman nan a ba su bayani cikin watan shida me aka yi me kwamin ta yi duk abin da aka cin kwamin kuma sannan can karshen shekara kuma shi ma a yi shi to abin da wata na yin yin biyin yana da wuya babban ɓanna ba ba a ce kamar ba a yi to muna wurin burama mun yi biyu kuma kwana gama muna da muna shirin mu yi ta bin ta shekara mhm. deja 2022 mun yi eh, da kuma mun yi ta 2023 eh, cikin juin yanzu kuma Allah ya kwana kuma muna shirin tabbilan din wanda zamu kira al'umman basu labari kenan dai a takaice dai kuna kasa komai a haihai to haka dai mu muke tamuwa wannan kuma ai yan so civil da ku ku ku yi musani amma dai mu ga garin mu ga ganin mu vraiment eh. mu muna yin abin da ya kamata doka ta ce mai to misali lamar yanzu ina so in sani kamar lalle komin ba ta tahiya sai da kuɗaɗe kamar mana ai mu sani kamar ku anan komin ɗarban ta mai wa'anne hanyoyi ne kuke samu na shigar kuɗi a bitar manin komin ɗin ku. Eh, ina son ka ban dama in fara maka dama ya ne muke ya ne muke yi da da muke yi mhm. har kuɗi na shiga tunda fi billahi ka baka amsa za ni ɗauka wannan wannan dama da ka bamu mu ma komin urban al'umma komin urban kudiya tunda ba mu da matsala wajen amsallan kuma mutane suna ba da gudunmuwarsu. su tunda in muka ɗauka eh, kamar 2022 misali a cikin shi dari goma tara da talatin sun biya sun biya wasu ba ma kai ɗugu ɗaya wanda wanda ba su biya ba 2022 2023 kaga ga yanzu ba mu ƙara amsa 2023 ba dija muna kai goma tara da biyu tunda mu muna muna tsaye da muna dan tsaye da lissafin mu ba an bari ba ne in kai yi sosan da ruwa in mu ga mutane ga inda kowa ke kenan kowa sai inda yake kenan wanda bai cika ba yi ni a cika to kuma hamma na 2024 din yanzu ga ma mun ba 37 eh, mun kai da wani abu na 2024 to ka kenan mu wajen mu nan gaskiya peace billahi eh in ne kuka da amsar lamu to ban kyauta mutane ba to mun gode kwarai Allah saka kuma Allah sa ci gaba da to da muka tashi yin bidije na har don sai muka je kamar CLD CLD wanda wanda Fadil ta bar mu kenan gungun garuruwa wanda ake magara wani wani gami to mu na mun yi sam gungu to kowane gungun nan hudu sai da muka akwai na mai akwai na kwar habsha akwai na dan amarya akwai na gidan tawaye to wannan masu garin sai da maganga masu nan wurin muka ci musu ga abin da dama an yi zancen ga pdc da lokacin da an yi katari ana ana ana cikin abin pdc mai don sai da muka je muka ga musu mutu ga abin da kowa ya ga abin da yake so menene matsalar kuna ruwa ne eh, lakwal ne likita ce menene menene kayan gona ne kano kayan kiwo ne kwami-kwami kowa ya kai sannan wuce su ai da mi ai da kuɗi muka ba su lissafi tare da rusufar na zamani da sarki wakilin sarki da wakilin sarki na zamani muka ce musu mu ba za mu boye mu in ma kowa ya biya lawan shi a ce kowa ya biya lawan nan mai bai wuce bai miliyan 27 to miliyan 27 ku zana ku ga abin da ku ga ku wanga sai illan naku iska wannan kuɗin suna isa aishi suka ce a to muka ce wannan ne in kuka ba da gudunmu ku kaga kenan mai hannu shi ne zai ji karantawa me baka biyan lahu baka ba da kuma kun ka samu aiki yana yiwa to kaga da muka yi sai da muka yi sai da dudu mu ga kana kuma da muka zo da muka kare kuma muka kiran suna kumin kuma aka ba su bayani iri guda lokacin nan don aka raba kayan eh, wannan dorol da kumin daga kaje da kaje da muka na biyu mai tuna ankor shine duk wani lokaci ana ba su citation ana ce musu ana ba su sakamako inda ake mm. ka gani har ya zamanto da muka rihe da milvan misali da muka yi babban taro muka gaya mu kowa abin da aka biya masu gaira wanda suka biya samfa wanda suka biya ɗari bisa ɗari muka ba su takardar yabo ka gani don vraiment suka ƙara jin daɗin wani kuma gaya musu umarnin wannan takardar yabo na biyu inda kuɗin mai kuɗi ke shiga sai kasuwa kuma ita ma kasuwa sai da muka kira duka a sangam tare da reservoir tunda shine shine mai gidansu mu gaya musu muka ce musu gashi inda abin da muke so eh, yadda eh, muke so da kuɗin a sangam su shigo in suka shigo da su ake bai ma'aikata da su ake da su ake da su ake hukumi da eh kaga dai wajen wannan wajen kasuwa kenan shi ma da su bar muka ce musu wannan nauyin ka ne wajen ruwa muka ce kudin ruwa ne ke jan ruwa kenan ka gani yan kwangilan nan wanda aka wanda delegator wanda aka wanda muka iske muka ce musu mun gane lokacin da ba ku zuba kuɗi to ba mu ɗauka kuɗin lanhu ko kuɗin kasuwa mu ce mu gyara mu gyara fanfuna bai yiwa kenan wanda bai zuba ba wanda bai zuba kuɗin shi wanda eh, wanda kamata ya mu kwamin to za mu hidda shi in su mu ɗauki wanda za wanda za mu aiki tunda kuɗin nan da su ne ake gyaran famfana da kwamin kwamin to ka gani haka muka yi ba san ki wajen lawan alhamdulillah kamar na gaida su wajen kasuwa ma alhamdulillah wajen wajen ruwan alhamdulillah hada da wajen ruwa hanzu su ka san a rike su a ce ba matsala akwai wuya eh. amma abin da ke so gani lawan na shiga kuma kasuwa alhamdulillah haishi kai mai yanzu muna aika waɗanda na azo a gani eh, shi kan yanzu muna zuwa muna zuwa wajen ayyukan na azo a gani me zan da wajen reservoir mai kula da amsar kudade kan muna iya mu sani kamar annahu husa'o'i ne kuke amfani da su har jama'a ma suna amincewa suna biyan diyoyi to jama'a assalamu alaikum kuma ina ma radio annuri godiya da radio kalanguda suka ba mu wannan dama ta tattauna kuma mu haɗa ma al'umma yadda muke tafiyar da aikinmu dabaran mun na farko muna aiki da magabata irin sarakan gargajiya da masu garira su ne muke tun da shi amsan lanho su ne ake gani wa mutanen shi mai gari shi yake kula da shi ya san mutanen da yake amsa kuɗi mu kuma da mu da wakilin sarki wajen shi muke zuwa kenan in hulɗar mu ta daidaita da mai gari da sauransu kamar yadda mayar ya ce nan wajen da sauki ba a samun babban matsala su kuma kolaktar kamar yadda mayar ya ce su ke aiki cikin kasuwa su ma kiro su ake duk sati shi mayar da ni muna tattauna da an samu dan bambancin shigo kuɗi ana kiran su lokaci lokaci ana taro a cikin musu ga inda ake ga kuma gyaran da ake so a yi kenan kaga abin yana tahiya ba sai an bari ba karshen shekara amma mutane lissahi kamar su masu garira ni duk sati ina yin lissahi na abin da aka amsa kenan sai in ba mayar shi ma a ba wakilin sarki in rike saura kuma su da an tahi duk gari duk mai garin da ya zo yana da lissahin kuma ba za a samu ba kuskure kenan mai gari in ya zuba kaza da an shi aka mai lissahi ba ma sai ya ce mu ba ya tambaye mu nawa ne da an haɗa mai shi da kanshi yake ca ya eh, haka ne baya da sha bayan haka abin da ya sa haka shi mai gari da ya ba da kuɗin shi nake ba bashi wanda ni kwantabul nake in ya zuba jikka kaza daga nan nake bashi ba ca nake ba sai ya dawo kenan in ya zuba kaza dama an ba shi abin ga shi ma mai gari can wajen shi mutane da suka goyi bayan abin ana yana da resi wanda yake in mutum ya biya gidan shi shi ma sai bashi wadda muna ake ce mata kabiya kenan ita ma tana sa mai gari bai da matsalar bincikawa da an zo aka tambayi mai gari wane ya biya wane biya gari sun shi akwai sush abin ga takarda ce ya cire guda ba da kuma guda tana nan kenan lissahin shi ma bai mai waya kuma ina sanar mutane na goyon bayan abin da muke duk da mayar ya ba da sakamako irin na baro waccan da ma shekara da ta wuce da ta bana muna ganin abin yana taya da kyau munan mahi yawa ba ma sai mu aiki ba da jami'an tsaro mutanenmu suna sauraron sarakan gargajiya da kuma hukumomin su na karamar hukuma. Hmm. ina jaddada musu godiya akan haka. Eh, to kungiyoyin horar hula muna yi musani kamar wani kokari kuke kawa na musamman na waye kan al'umma da kudade su rinka shiga a bitar manin komin. To eh, alhamdulillah isu watan ni ina son in faɗa maka kamar shi wanga departaman na mai ya bambanta da sauran wa'ansu gundumomi na Nijar. Dani saboda nan wurin gaskiya an tarra magabata sun yi shinhuda shinhuda ta gari na biyu malam isu karamin majalisa wagga da aka girka da aka hau da shuwan gamar kira mu ya ce mu to aiki wani kowa ne in mun gyara mu duka ne in mun bata mu duka ne ina son ku bani shawara mu aiki mu dama na kungiyoyin hura waye kai ne gargadi ne ga al'umma da sanin incinka da nauyin da ya rataye bisa kanka to in kai naka gudunmuwa wannan bakin gwalgwaro alhamdulillah saboda shigo kuɗi isu na karamar bariki hanyar ta kai guda hudu kenan ka gani wanda ke zamana na wurin cikin birni akwai wanda ake ce ma kuɗin shara wanda mu na jika jika muke biya watan in kana kungiyar hula ya kamata ka bada misali na gari a gani gari ka shine jagoranci dan da ya tashi nan zaman taro suka yi cewa kun sai ka ba ku tashi sai kun biya lamu to kaga an fara jagoranci na gari kenan ko yanda kowa za su hannun shi ciki a dama mu ma sai mu ji kashi to kaga bakin namu gwargwado mu ma muka shiga cikin jama'a to duk abin da kuke so mai rita muku ku je kowa wakin gwalgwado ya sabke nauyin shi mm. to alhamdulillah kaga saka mu na alheri ko gashin abubuwa suna zuwa bakin gwalgwado kaga akwai tax municipal kenan wannan wanda ake biya ta 140 mm. wadda in ba ka zamne cikin birni kake biyan ta 140 to kuma ka gani akwai tax na daban-daban kamar na kasuwa wanda suke shigowa kuɗin busashe ne wani wani wani mayanka ne wani kariyar ce ta kwasa rere wani mai duka dama mutane sani kenan duka hanyoyi ne wanda na shigo kuɗi sai kuma yan fure turusiri kamar wancan shi jangalin wanda ake biya na gwamnati ne kamar yanzu ba ba tana tara ba jandarmeri tana tara ko to wannan kuɗin ba meri suke zuba su ba an gane ko tresor ake babban bitirmani ake zuba su kenan can ne duk lokacin in suke wani kididdigi sai su kakkasa kowace mai riga na ta kaso kowace mai riga na ta kaso kenan kaga hanyoyi wannan guda hudu wanda suke sayo ma mai ri kuɗaɗe mm. to in aka tsare aka samu su idanu da waye kai da jan hankalin al'umma kamar mu yanda muke kullun. kenan nan wurin in kaga komin ɗanka kuɗi ba su shiga wallahi daga gare ka ne kai da ke jagora kenan kaga sai da waye kai bakin gwalgwaro mu kaga irin gudunmu da muke kawa to ma da lamai solomar ina iya in sani kamar duk game ga abin da ya shahi ta hiyar da komin in kamar muna iya mu sani kamar abin da ya shahi ayyuka na a zo a gani wa'anda ita komin in ta yi da kudaden al'umma muna iya mu sani. to ai eh, malam isu ka yi tambaya mai wadda nake dama shira eh, in aka shaka tambayar mutane me za mene ne suke so musu to in suka bi alawan su to sana a gani amma akwai abin da ke so mutane su gane baiwa a ce duk matsalolin da muka dauko na kowane waje a kan su gaba ɗaya baiwa mai amma akwai abubuwan da muka yi sosai wanda kamata ki wuri-wuri inda za a sanin an yi aika kamar misali na inda muke meri ba muka yi shi me ya zama toki ba nan mai ba ko ina gayi ake ka gani da muka zo meri ga gayili take to sai muka ce ba a kuma aikata ga hili kamar irin ta meri muharin muka gewaye ta da kuɗin komin ba wani partner ba ne ya gewa mun meringa kuɗin komin ne a shi to an yi aika diya ka gani an yi gidan mai eh, gidajen masu gadi na meri da na furiyar aka mashi gida an yi kalsuwa eh, kamar in ka ɗauka an yi kalsu guda zangon na eh, mai est eh, mai sabon gari an mai da kazu da sante wadda kazu sante ta aka mai da se ba kuwa banda harkar ruwa da ake shata da muka ta iske amfan duk da kuɗin kuɗin mai da aka a gyara su banda gudunmu da ake bada wajen ta yi gona wannan yan gidan daji yan gidan gona sun sun sani ba taɓa kamun eh, wani abu da suke so ba a tai wajen kula da abinci a kula da mana wanda ba kama musu ba wajen kiwo haka nan wajen likita haka nan kai haka hata ma har motoci eh, da ma da magamai kuma ba ta mota sai da muka sai wata mota kuma Allah ya taimaka kuma in safa ta ga gudun mota ta ga aikin da muke ta karin wata mota bara kuma plan ita ma ta ba mota duk dangance da abin da eh, don ka ake yi ne kenan wajen transport ɗin furniture ɗin kayan yan lakwal da wani duka dai kowane domain kowane fanni ni wannan sai in tsaye in gayi ba fannin da za a cewa ya zo ya kama kukan shi ko service technique ko kuwa wajen abin da kamata mu yi a ce mu shi ba kuma da kuɗaɗen komini kuma da kudaden komini na al'umma tunda ga yanzu ma komini ba ba bankin da za ta ta mai komini irban ta mai min shi mun ba shi da miliyan aiki babu wanda mutane su kwantar hankalinsu ba komin ba bankin da ba mu Ba shi kowa ba da kuɗin ku minaki kuma ma'aikatan mu ba mai arere duk in lokaci yayi muna biyan su to vraiment wajen wannan alhamdulillah na san ka tambayi mutanen in sun mu allace su da kansu to ina son sani kamar wajen rashabar mai kula da harkokin kuɗaɗe kamar ga tsari wannan na keɓe kuɗaɗe kishi 45 a cikin ɗari na ayyukan a zo a gani muna yin mu sani kamar wannan ƙa'idodin ana bin su koko ka gani eh malam isu shebu bakin gwalgwado amsar da zani baka wannan bangaren muna iya bakin kokarin saboda shi eh, wannan kishi 55 na tahiya ƙananan ƙaramar hukuma da kishi 45 na aikin a zo a gani shi dai wancan na haro an sa ana ana ana bin shi har ya wuce abinda doka ta ce dole ne a kamanta tunda kamanta ne za a yi ina sa ran mun taba wani horo maraɗi tare da eh, wata kotu da ake cakur da kwanto wadda ita ce ke bincika kuɗaɗe ma'aikatu wanda suke kashe kuɗin gwamnati kamar irin komini da sauransu shi shugaban nata yake cewa wannan doka ta kishi 45 din Nijar zaman da ya yana aiki fiye da shekara shekaru da wuri guda ne aka taba samun ta wata komin ce ta talabir to sun yi alkawalin za a nema a rage amma munan ba mu kaiwa dan gaban mayar nake ya sani kuma mutane duk suna jin sun san da haka eh, amma dai bakin gwargwado in muka ba da lissahin mu kullum ministan cikin gida suna tambaya mu muna daga cikin wa'anda muna yin abun a zo a gani minan ne abun a zo gani su wannan kudin 45 aiki ne za a ma mutane kamar yadda mayar ya faɗi aiki na a zo a gani su ne a gina wani abun da zai amfani al'umma har wa'anda za su zo na bayan su wanda na dindindin dan shine aikin da yake sa a san talaka ya da kudin shi suna aiki dan an biya ma'aikaci talaka ya ganiya kenan dan baka zuwa wurin mutum ka ce kana son kuɗi wurin shi amma dan ka biya ma'aikata amma dan zai ji karhin kuma zai yarda ga in kana yin aika. To mai Sulemar kamar ina so in sani mi kuke a matsayin ku na magabatan komin dan kara ma jama'a kwarin gwiwa don sabke nauyin da ya rataye a su. Ba na abu da eh, waye kai ne. Waye kai ne kuma da yawan renew. Donc a ana ta canza miyau. a musu bayani kamar wai doka da ta ce ai wannan eh, standard rehabilitate ai ba ban zamani suka ce in dan meri da nan ma'aikata meri su su zamane su yi talasa su koko sai su yi ikon mm-hmm. sai ka nasa labari amma in aka yi wannan standard din za su ganin lanwo nawa shiga kasuwa nawa ta me shiga wajen ruwa nawa suka shiga kuma me aka yi da su kina ganin sun yarda sun san nawa aka samu ga abin da aka shi sun san ga abin da aka yi ga abin da aka yi me in zama duk wannan shine ya kamata mu shine muke so Allah ba mu eh, kokarin mu tai mu ci gaba da shi na biyu muna ma yan hula godiya muna ma samari godiya muna ma mata godiya tunda duk abin da ake bar masa na kama mu kuma in mun kiro su taro da gurus zawa kuma su ba mu ra'ayin su daidai da kamata kowa ya kama to ina so za a ganin komin zata zata za ta ƙara ci gaba ko zata ta ci gaba to wannan mu ne shine muka sa gani kuma sarakin mu duk abin da yayi ka ka jiro su fara ga maka duk in yi lissafin shi na na kuntuna wani ake shi ne in ya kawo mini ni ba na riƙa sana kai masarki in ce masarki ga hawa inda ake mazanta inda ya kamata sai ya sabaki sai ya sabaki ka gani to wannan shine sa wannan shine kamata duk kowace kuma mu shine mu shine muke kuma za mu ci gaba da shi kuma duk wani wani wani mai hannu da shuni in zo to in ya kare abin mu in muka zo kamar session duka sai na musu raskunan wane da wane sun zo ga abin da suka ce wani da wani sun zo ga abin da suka ce inda za inda za su aiki kuma ce ga inda za aiki to wannan shine kuma mun samu ɗan matsala kaɗan da mun shiga gari kaza akwai wani abu to mu ke tare da kanmu mu je mu gano mu tambayi mutane kani za a iya kan wani abu. to wannan shine eh, ba su dubarun mu ba su mun nisa suke ba gida suke tare da mu suke kuma tare da kowa da kwanan miki mm. kuma shine zamu ci gaba da yi to yanzu bari in ji wajen kungiyar fara kungiyoyin hula kamar ku kokari kuke kawa domin jama'a su sabke na wanda ya rata a wuyan su domin a gudu tare a cire tare to eh, malam isu kamar ka san su kuɗaɗe na karamin bariki watan duk hasashe ne ake ko to wani bi kuma lissafin sai ya faɗo daidai saboda mu gaskiya muna muna godiya ga masu hannu da shuni taimaka da suke mahiyawa kamar unicef da plan international saboda mu san. aikin mu na sa ido ne mu sa ido mu gani iska al'umma suna jin daɗin abin da ake to kaga yanzu ai kaga ayyukan da aka yi mahiwa na a zo a gani wanda suka yi kari kamar nan wurin ne cikin babbar da'ira ko to yanzu wannan masu hannu da shuni saboda mu mu jiyo ne mu gano ne an yi shi tare da mu mun sa ido mun gani mary ta yi tsarin aiki akwai tsarin aiki wanda ake ce kundin tsari wanda na tsarin kashe-kashen kuɗi wancan wanda ake na shekara biyar daga cikin shi kuma ana na shekara guda in aka zame wani na shekara guda to shi shine ake yi ga zaman taro sai a gwada masu su su zababbi a ce to ga abin da muke son mu yi bana zartar da aiki abin da ya shahi mata abin da ya shahi matasa abin da ya shahi eh, masu na nakasa eh, kenan duka aikin da aka ware gashi na wurin an kumshe shi nan ciki wanga wata uku na wurin muke son shi ko wata na biyu ko na duka har karshen shekara kare to mala isu wannan kudaden misali kamar meri ta hadda miliyan ɗaya ko miliyan biyu za mu taimaka ma matasa to in mai hannu da shi ne gani cikin tsarin aikin shi shi ma zai wannan tallafawa to in ya tallafa ma mai rido annan kuɗaɗen ai kaga dangance da tsarin aikin da ta yi ne ta samu annan kuɗaɗen kamar wannan kuɗaɗen kamar nata ne saboda in ba ta yi tsarin aikin ba ta samu annan kuɗaɗen kenan wannan tsarin aikin ka gani muna dawa mu karamin majalisa dan aikin ya kyau ka amince kowane rukuni ko ne kasance an sa shi cike an dama da shi to kaga bakin gwalgwado kowa ya gani na wurin busa harkar sana'a kan matasa kan mata da aka yi ta riginginto na wurin karamin bariki ko ini eh, safa da ta ba da kuɗaɗen ai su ma sun sa hannun su aljihu tunda sun ga basu yi da isa ba suka hiddo nasa suka bada dan saboda al'umma ta ci an wani abu ba nan mai ba kai shi ko ina sai da aka raba dan akwai matasa wanda mu sai da muka bi sau da ka wajen su gamuzza wajen su gidan tawaye duk dan eh, amarya da sauransu cikin karkara kenan sun shaida to kaga shine shinhuda jagoranci kyakkyawa yadda mm. kowa za ya sanin an sashi ciki saboda yau tsoho in aka ba matashi wa hannun jari wa kama an baka wa sai an baka wa babba in dai ya san ciwon kanshi to kaga bakin gwalgwado yadda abin ya tayi na akwai matasa wanda muka gani wasu sun haye gaba daya. to ka gani dangance da irin wannan abin musa ido namu to kaga bakin gwalgwado na jagorancin tsaye ake yi kuma sai a ce to tunda kun san haka ne ku zo a dama eh ku sa hannu ku to kaga muna sa hannu mu kun bakin gwalgwado muna hidu tsarirrika wanda in masu hannu suka zo da su ne za su gani kudaden nasu har ma aho da ga abin da suka bada to kaga bakin abin da ke kara musu karhin danko kenan malam isu bisa harkar ruwa mu mun sa ido mun gani lokacin da suka hau iko nan wurin wanga kwansai din tunda mu muna tsaye kuɗin da aka raga daga ciki wani asusun biyu ne dama ke gari su na harkar ruwa akwai mai jika hamsin da wani abu akwai mai jika saba'in da wani abu abin da aka raga to aka yi wata uku wata hudu sai muka yi namu bincike muka ce waya ne bisa harkar ruwan nan yau mu da aka gaya mu ai mamaki muka yi sai gashi wajen miliyan shida wajen miliyan takwas muka ce yanzu ruwa ne ke kawo ga abun kuɗaɗen wa'annan yau aka yi canza lokacin da aka samu wannan kuɗaɗen kaɗan to kenan kaga ne kyakkyawan jagoranci in ya ga dama ba rihimu sai ce shi bai sani ba ko to amma kaga dangance da bin doka tunda doka ta ce duk abin da ake wani al'umma ne ake. To sai da mara ina iya in sani kamar abin da shahi masu hannu da shuni wace irin gudunmuwa suke kawa domin bunƙasa wannan kwaminin. Eh da farka kayan baka wannan kama baka wannan amsa tukun abin ina so eh, in mara su in shaida maka. Shi wa yanzu in kana son eh, jaso ta haka ta yi da ikon kai ta yi ko ta yi aikin kai ta daidai sai ka inclusion. Kowa da kowa. Kowa da kowa. Kenan kowa da kowa sai ka da marshi. Inclusion kowa da kowa ne. yana ciki to wajen wajen masu hannu da shi ne wanda ka tambaya ni sai in ci maka yawancin dai nan eh, eh, projen da ke intervenin partner da ke intervenin da maradi an tuka yawancin su da suna intervenin mai to Allah saka da alheri kuma Allah sa wannan kudata mu ta kara bunƙasa ayyukan da kamar ka dauki UNICEF eh, sosai civil ya ya dan gama su sun ba mu tallafi kwarai kwarai mun gaske shi da zama ga aikata ce muka sun ba mu mota to kumbancin sun kama masamari sun kama mata sun sun sun mun aika sun wajen wajen huskar lakwal wajen huskar wajen huskar likita duk sun sun kama in ka dauki plan Niger su ma haka nan kowane kowane sector da eh, education ce santé ce eh, wannan abu farmasin eh, personnel ce duka suna yi in ka dauki kamar pact program da fi su wani haka kwarki hannun suka zo mai inda na jaɗi da suka mun goyi suka ce fara mun ba da na ce musu ina musu godiya suka ce mu mu za mu godiya to su ne suka kama mu kamar mun yi likita ba ku ba mun yi wannan kalson komi da komi dangance da da afiyu din ne kuma da abin da mutane ke to vraiment eh, partenaire da mu mai gaskiya alhamdulillah kuma duk abin da muka ce masa muna so wallahi gwalgwado inda ana shi da sa samu ciki wata ma tambayar mu ciki kamar mu ba su plan eh, mu ba su mu ko kuma ba su fiye a mu wanda ya yawancin suna da fiye da mu daga abin da suke yi tsara sai tsara to Allah kara Allah ƙara mu wannan dankon to me sole mar kamar yanzu in muka diba kamar abin da shahi matsaloli ba dan ba aiki ba a ta aka ce ba a rasa matsaloli kamar ga tahiyar tsarin ta tahiyar din ka abin da shahi gudanarwa ka abin da shahi shigar kuɗi da ma hulɗoɗin da sauransu wa'annan matsaloli ne ke shankaro da su ni eh su matsala ta bai wajen zancen kuɗi ba na cani da matsala tun da jan da ɗasa na gai tun ana bello kuma wajen a sangan mutane matsalolinmu wanda ni suka yi sha mun kai ƙwaryansu babu kamar shara tunda ka gani kamar kwamin urban ta mai habbis yanzu zaman da har bisa da mun jimka yanzu sai ita ɗai ce kwamin urban ta Niger wanda ta samu eh, da Afdal wanda kullum gayi ake me mutane sun saki an samu wannan babban lamba ta yi ta shara me yanzu fisibila ni ba na jin ba na jin daɗi ga yadda ake yanayi cikin cikin su share eh, ba a yi ko kuma ana yi eh, a tuka ba da muke santa ba ba zama za a yi ba kullum sai proje ya zo ya kama mai share ko gidajen na ce kowa ya share ko gidan shi kowa ta talko gidan shi mai tana hilin gari espace ever a kicin mishi kamar wannan hilin hili na gari wannan miri a bar miri mai miri bata ya share ko gidan kwatin gari wannan bai yi ba kuma addinin ma cewa yi tsabta a yi tsabta a yi tsabta ka hankali masallaci a yi tsabta ka yi sallah na biyu dimokuratar da ke cikin garin ga wanda ni na imani cikin nijar ɗin ga ban ce ba shafi da region kenan yankin ruwa kamar samar da sanar department dai ba ka samun department da ke da guduran na cikin gari kamar mai to mun ba da minci eh, mutane mutum share ko gidanka reren da ke reren da kaga ya hakurta share shi to duwanin ba mu samun shi to wannan vraiment wannan ina kuka da wannan eh, kuma eh, amma na san kuma ina tunda tunda har na gai ina kuka da shi na san mutane su kama wannan na imani da Allah kuma muna fata ai wannan na biyu shine kiwo cikin gari sakin dabbobi cikin gari doka ta hana doka ce ba ba mai ce ma doka ce ta hana a suke dabba tana yawo cikin gari ba raƙumi ba akuya ma yan an kama ta a kata furiyar kuma na ya takarda na rubuta na ce duk wanda ya kama duk an kama dabba ta na cikin gari tana yawo ana iya kai ta ko gidan mai gari ko a kata furiyar tun da raƙuma ana ta mun kuka ana cewa ana cewa ai mun bar to a kazi ka kaza bi duk wanda da kuma mai banna duk wanda in ka gani ma kokiri mai gari ma mun ni ina son in hira da masu gara ga musu duk in sun gara kuma cin gari su masu gara sai sa a kura su a kashe kufuriyar wanda wanda ke da shi ayya ne wani in yazo a ce ni ce mai da ka wasu ba mu da karhin da mu ca mu sa ko mota mutane suna yawo suna tare wani mutane ka su kama mu ya haka dai in ka kai in ka wanda ma in mai mai ma magana ce meri ta ce meri ta ba da uzunin a kama su a kai su a kai su furiyar wannan ne raƙuma na ta kama aka gidan mai gari a kai ta da ta ma furiyar duk su nomu kuma su ga abin da za su tana da ni na ga mai juju na ga mai gendarmerie na ga mai commissariat na gwada na ga mai duka dai inda kamata a gayi mun gayi to yanzu gudunmuwar mutane ce muke so su kama mu a bar cewa an bar da mu a a kama kai ka gani eh, ba la don ku wanda dai biyu a gabata su dai nake to bari dawo janar Shebar kamar yanzu ina so in sani kamar wani tsari kuke yi na ganin cewa kun ƙara irin linka shigowar kuɗi ko kuma kun ƙirƙiro an su sabbin sa'o'i na shigowar kuɗi domin doka ta ba da dama ga komin da ƙirƙiro duk an san hanyoyin da ya kamata a ce kuɗi sun ƙara shigowa a cikin bitar manu komin eh tabbas doka ta ce ma meri ta ƙirƙiro eh, hanyoyi wanda amma hanyoyi aka ce ba ta kirkiro wanda ba doka ba ta ce ba ita doka cewa ta yanzu kamar ala misali harkar noma sai a yi tax bisa harkar gujiya noman gyada wannan kenan duk wanda ya kawo buhun gyada kaza meri tana iya amsa kaza ko kuma duk wanda ya kawo buhun haci kaza wannan duka tunda akwai tax bisa harkar noma da kiwo to shine kamar abin da ake nihi da meri ta kirkiro kirkira wadda take ba wadda take yi bace wadda doka bata amince da ita ba yawa abinda doka ta ce sai ta diba ta gani in ana wani noma ko kiwo irin wanda ita ba ta amsa tax bisa shi sai ta amsa wadda wannan ba matsala ba ce hmm. shine kirkira wadda ake yi. Eh, to mun lura kamar a eh. kwanakin bayan nan kuna kuka musamman ma da karɓar wa'ansu a sangam a sangam a cikin gari hmm. kuma ana gani kamar abin da ake tsammani ba a samu mi kuke yi nan wurin dan ya zama to mutane na sabkin wanda ya rata bisa kansu to kamar yadda mayar ya ce wannan eh, ana waye ma mutane kai amma na lura a cikin garin na har yanzu eh, abin yana da nauyi a doka duk taxi journalier ake ce mata ita ce wadda ake amsa wajen masu sana'a ko shaguna ko dai mai sana'a wadda ta sayi da saidawa ce ke yana saidawa dala 20 ne duk kowa ya kamata ya biya duk ini ita ce ake hada ana cewa su ne suke zama kuɗin shara wanda wannan takardu da ledodi da kayan shara da shi wanda yake sana'a yake zuda su ne ake shari'a duk lokaci-lokaci amma nan mutane sai suka ɗauki wannan tax da suke bada suka ɗauke ta da patenti wadda gwamnati yake badawa wadda yake amsa duk shekara patent synthetic ita kuma wannan abin da ya kawo muhawarar bisa takarrin na na empo ke da bangare wanda nan kasan gwamnati ne nan kasan komin su da suka ga wannan kaso na komin sai suka ɗauka aitin da suna ba komin wancan shi ko ba su bada a lorke ce suke bada su wannan kudin sharar ba su hana mutum ya bada waccan eh shi ya kawo za ku ga kudin da muke samu nan gari dai wajen wannan abun ba su da yawa kwanan baya eh, ina magana ga mayar an yi zancen asisiyon wanda kwansaye suka bada shawarar a diba a kasa garin eh, kamar kishi uku a ƙarshe ma suka bada eh, shawarar in son samu ne a bada da a neman ɗan kasuwa ko wasu gungun mutane wanda za su iya amsa shi yadda yadda muke tunani amma banda nan nan dai cikin gari wannan ita ce wadda hayo mutane ba su gane ta ba banda ita akwai tax wannan wadda dan eh, war hula ya zancanta tax de vari yan uwanmu ma'aikata suna da wani dan kuskure da ake samu akwai lanhon da duk wata gwamnati yake hidda musu wanda ake cewa ETS ko kuma ETS shi sai su ɗauka in suna biyan shi ba su biyan wannan kuɗin shara shi kuma wannan ta jikka da ake bada a shekara daban take da waccan wancan na gwamnati ne wanga kuma zaman da kake gari su ne kake ba da gudunmawarka don a share gari ya kyau to shi ne yana son eh, mayar ta kiran kungiyoyin ma'aikata yana kwatanta musu ina sa ran an fara samun ci gaba amma dai har yanzu akwai sauran aiki wannan wurin to sai in dawo wajen horar hula kamar kungiyar horar hula kamar yanzu wani kokari za ku kara linka na ganin cewa duk da an ce kana da kyawu aka ce ka kara da wanka a za ku yi domin ya to komin komin irin ko kuma komin ta tami tana kara samun kuɗin shiga kuma ana dukoha ga aika na aso a gani to alhamdulillah eh, mu kamar shawarwarin da muke badawa kamar in na ɗauka misali abin da ake ce ma ƙididdiga ta jama'a isu ƙididdiga ta jama'a ne ake ce ma a dinsaratu nan wurin in aka ɗauki yawan jama'a nan cikin gari wajen mutum dubu biyu ne da shida da wani abu in aka ɗauka can wurin wajen dubu ishirin da takwas ne da wani abu shi kuma ga ƙididdigawa da aka yi ina ganin tun ta dubu biyu ce da goma sha biyu ko an shekara sha wani abu mutane sun karu ko ba su karu sun lunku ko mm. to bakin gwalgwado lalle kwanan ba mun ji labarin ana cewa mai hannu da fini za ya ba da wannan kuɗa ai wannan kididdigai to wannan kididdigai ga yanzu komin ɗin gani take bunƙasa al'ummar nan dubu goma ya tara kin nan amma mun san da mun yi haka nan to kaga hanyoyi ne wa'annan wanda idan aka wannan ƙididdiga gundaye za su karuwa in suka karu kuma kuɗi za su bunƙasa ko ka gane ko shawara ta biyu akwai komision da ke gare su wadda ke kula da harkar kawo jari cikin cikin meri kenan komisiyon finance wannan ya kamata a ba da kari da su su yi ƙididdigan misali na shagonin nan da ke akwai cikin gari shago nawa ne ke akwai sabo da tsoho wanda meri ba ta yi rijista ba in aka yi rijistar shi ya kamata a san wani lokaci ka fara saboda akwai wa'adin da ake baka wanda Mary za ta ci aka ba da kuɗaɗe. Akwai misali kamar wa'anga da ake ɗan rishin jituwa da su kamar masu abin hawa, kamar 'yan adaidaita nan duka da sauransu. Kenan ga hanyoyi ne wanda za a zama na a waye mutane kai a kiri dukkanin al'umma da har masu amsa kuɗaɗen kolaktar wannan. Kenan hanyoyi ne muke nema wanda kuɗaɗe za su shigo watan yanda za mu bunƙasa asusunmu don mu dinga yin aika na gari na a zo a gani. saboda wannan miliyan 26 miliyan 27 da ake hudi na lahu in ka gama da na kudin shara miliyan 30 da wani sun yi kadan merin mai ya kamata ya haka kuma akwai wurare wanda suna nan ba su aiki ya kamata meri mu mun sa ido mun gani yanzu misali in ka dauka kama kama wurin kwasa yashi ai ta kwasu yashi ai ta kwasu yashi ba a bada kudula mu muna sa ido muna bada shawarwari masu kwasa tsakuwa misali kamar can gidan mm, tawai duka wurare wanda za a ɗiba arziki na komin ya kamata a sa ido gare shi don mai ta samu kuɗaɗe watan ba tsanan mutum ne ba aka yi doka ce <laughs> eh? kenan su dokoki kasan na karama bariki ya bambanta dokoki na ƙasa gaba ɗaya shi yasa hannu mutane suke ganin kamar hella ko matsa musu ne ake a'a in aka ce dokan ma za a bi gaba ɗaya to wani yalla zuciya za ya ga tahiya ga tahi ga tahi abu mm. to shi yasa ake bi na wani ce sai sa lallaba ba eh ana lallaba dangance da a samu wa'annan kudaden kenan duk wanda aka san mai wata sana'a kamar da rusubir hudi in ka ba da wannan wanda ke kudaden kuɗaɗen ba haushi ne ka ba amma in ka ba shi abin da ake so za a fara waye kai ga jama'a ce baka takarda to kenan kun gani al'umma wannan abu in ka san za ka ba karamin bariki kuɗi ci a baka takarda in aka baka soke ta in ta sati ce ka cira ciri ta sati ka ni ta sati na ɗiba hanta na wadda ka bani ko na cira in ta kwana ka zace ka cira hanta nan in ta rana ce dole ka ɗiba ya kasance dai kai ka kan ka budu kai kenan mu har kullu mun isu shawarwari ne za mu ba karamar baraki da kuma waye kai na al'umma eh dangance da wannan hanyoyin da za a bi mutane su haƙuri dai mu bakin irin gudunmu da muke yi mu bada to madalla nagode nagode to in muka yi raskonar dukkan bayanan da aka yi kyakkyawan mulki na ƙananan hukumi na nihin tahiyar da komi a cikin haske ma'ana ba jama'a labari da kuma kawo gudunmu kowa da kowa don ci gaban komin wannan ita ce aƙidar magabatan komin din mai haka zalika da al'umma mazauna gwamnan mai a wannan muhawara tamu mun tattauna ne da magajin garin mai alhaji ma'azu dan makka da kuma rabiu bukari mai kula da kudaden komin da kuma malam musa illo shugaban kungiyoyin farar fulana mai ni da na gabatar da wannan muhawara na ku su ke cewa da ku a huta lahiya